assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 21 daidai yau ga watan safar shekara 1400 da kuma 47 bayan hijira ta manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka 15 daidai ga watan agusta ko kuma watan ab da suke cewa shekara ta ainihin da kuma biyar majalisi kenan na goma sha hudu aya ta saba'in da shida a cikin suratul ma'ida karanta mana Allah ya datar da mu Allah ka ba mu arzikin karantawa da fahimta da kuma fassara da kuma gane da kuma aiki da shi ikra ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا Allah wa ta'ala a cikin ayonan guda biyu da muka ji tilawarsu za mu je gare su. Amma saboda abinda na farada don lokacin hutu ba, kan makirci na ‘yan mishan wai mishan da musulmi a da wanda ya zauna kawai baya karatu dai ma wanda ke da ƙur'ani wanda ke da hadisan annabi muhammad ƙarya tana iya kawo da shi dinin da yake ba gaskiya ba to musamman kun ga ɗan wannan littafi sunan shi bishara ta yohana bishara sai Yohana the gospel according to St John a cikin sabon alkawari yake da shi bible ya kunshi tsohon alkawari da sabon alkawari tsohon alkawari yana da littattafai guda biyar a farko-farko ana kiransu da pentateuch littattafan da ake kira cewa wai annabi isa ne annabi musa ne ya rubuta farawa fitowa lawiyawa lissafi kubuwar shari'a to genesis exodus leviticus numbers deuteronomy Wannan ɓangare ne ana kiran wannan bangare da biblical torah amma danganta aka zuwa ga annabi ainihin musa wannan ba gaskiya ba ne an canza komai bisa shaidar da yawa daga cikin kiristocin musamman 'yan kan jehovah witness kuma za ka faɗa game da su akwai littattafan da ake kiransu ɓangaren sabon alkawari musamman da suka shafi wai linjiloli guda uku linjilar da aka saukar mun yi imani da ita amma an canza ta ba ita ce ba a taura an canza ta waɗannan linjiloli da ake cewa guda ainihin hudu musamman fitattu na matta da luka da marcus da kuma john to sai suka ce wannan bishara daga ainihin yohana abinda ke faruwa da sai su bar makansu kansu su gaba da karanta kayansu amma yawo suke suna ba musulmi ka karɓa ka karanta a cikin karatunmu sai wata baiwar allah ta toro takaddanta ma da ta rubuta na ciki ko yawwa ba sai na karanta ba cewa malam sun zo suna yawa sun ba mu wannan wannan littafin a matsayin bishara ce daga annabi haya wai kuma sai ke alkawari za ka karanta to mu abinda muke cewa inda har ka karanta abinda ke cikin littattafansu kuma kana da ƙwarin ƙafa a kan damalin fahimtar ƙorani da ka karanta don ka ƙara samun ruwan dafa jikin makarici da shi don ko baka da shi karkai ka zafi tana gare ka ita dai a takaita ce to malam jini na karba ɗaubiyar allah kin karba kuma kika turo ne da haiba laifi ban ka aiki wannan abu ne mun san shi fiye da shekara kusan talatin da biyu. mun san inda kariyar take da kashin shiraita ko ba mu ba yan ɗarikar jehovah witnesses sun ce littattafan nan akwai many discrepancies da shirme da yawa so suka faɗa cikin mujallar yan jehovah mai suna awake magazine na 1952 suka ce kurakure da yawa a cikin saboda sabon alkawari shi ko ƙwa'ani mai Allah ce afala ya tadabbaru na alƙur'an walau na min indi lawaju da sulamin kasira da ƙur'ani daga wani shimago ne ba Allah ba da sun samu tufka da warwara to ƙur'ani ruwa ne ba sa'an kwando ba to kai da kake da a azo a kawo maka abin da yake an majiyon annabi ya kariya fitattun masana bible sun ce john did not write this gospel ba shi rubuta ba shi zai suke ce gospel according to me yasa according to na ce wasu according to you akwai alama shakka ke to su ne ba aka tattara kuma ake son duniyar musulmi da suke da ƙor'ani wai ta karbi abin da yake shirme ko musu fa yadda a zo a yi keke da keke da su ba Allah ji kan ahmad fida ya taba cewa yana ga ya tafafara wa john paul a zo a yi zube ban kwariya ya ce ya ɗauki nan duk wanda zai je rome a yi zai ɗauki nan kudin jigil pop sai kauce saboda mai abin faɗa baya faɗa faɗa in faɗa fata kawo faɗa wannan so ki sani yar uwa duk wanda ake nuna musu in dai kana da ilimin gane cewa shirme ne dauka ka karanta sai ka tsara samun hujja a kansu to ba kowa bane ne sani kar gari neman gira a rasa ido kawo mana taura da Allah ya saukar za a gan ta tabbatar da manzancin annabi Muhammad kul fa'atu bit taurati fatluha in kuntum ta ku taho da ba wanda kuke cewa a ainihin da biblical torah ba don mun karanta ne mun kuma karanta littattafan naku da muka zauna a kudu ba tsayawa mu kai don wuri muka zauna inda wani lokaci baka bukata maka ji aya qur'ani a nasu zaka za ka nuna musu ga kuskuren ka ɗauki misali hijabi da wani fasto ke cewa su a university su kada wata yarinya ta sa hijabi faɗa na ce ah to a dai daidai yana kare ke da shi me yasa ku musulmi ko ka kai ƴaƴanku makarantunsu wani maku da kishi jami'in da muke da su duk kun ƙara karatu ke kun ƙara karatu a biyu ke a ɗan fodi masu zaman kansu irin su ga su misali alkalam ga istiqama a sumela ba musulunci ba ne ga irin su misali jami'o'in da ainihin prince bola aji bola bai rabe yake ga jami'ar hikima ilorin amma ku ji kuna shiga jami'in na ainihin kafirai irin su pick up irin irin danga wanda kiristanci suke ta ba ma son hijabin ku sai suka ce ku je ku gina na mu ne ba ma kishin ba mu san ciwon kanmu da kanmu ba Kaje inda ba a maraba da kai ana wulakanta ka haramun ne ka ɗauki yarka ka kai ta irin wannan jami'o'in ana ma hijabi kallon banza bayan a bible ɗin su an ce a sa hijabi je ka karanta korantiyawa ta ɗaya sura ta sha ɗaya aya biyar zuwa shida ne na rubuta ga shi cewa in dai kaskanci ne ya mace ta yi kwalkwabo ta kasan mashirkan kobo za ta gano shi ta in ba wulakanci ne to ma'ana barin kanta babu lullubi shi ne ma wulakanci a littafin ba sana jama ƙor'ani ni ƙor'ani sai mu haka aya ta hamsin da ta ko ba haka ba sura talatin da uku ya ayyuhan annabi kulli azwaji ku ƙarisa mana wa banatik wani salamin yudin alamin jilabin hin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويفض وانا يا سي وانا النبي da yawo matanka da ƴaƴanka da matan mu'mini yudnin sun ga jikin su kirif ba sai na gama ka ba kai Mustafa Pastor. mu tafi a baibulance ga abin da aka ce sannan kuna zana hoton na Maryamu mahaifar Annabi Isa da hijabi matan ku na yawo tsirara so don ka ce kana samu wata 'yar musulmi da hijabi to ai you are going against the biblical injunction kuma karkace da ni a'a ai wannan a cikin son alkawari ne karanta littafin san matthew mai annabi ya ce i didn't come to change the mosaic law ba na zo wani in canza karantar annabi musa da musa ku ji haka musu nasu addinin suka bari suke son ku banna kuma ka ɗauki irin kakai ta wurin wai wayewa ne za a yi turanci turancin ne wai ga maka sai da turanci ake ci gaba turancin wani kayan gabas mai kanshin nan ko yan tana ba sa turanci da kake wani kafa mandarin suke yi yan japan japanin suke yi czechoslovakia czech suke yi faransa french suke yi russia russian mu ya aka da mu masake ne yaran kuma da shi kana ganin turanci shine adoration ilimi ba shi ba yare ne kawai rabbi ya tashi wannan muhimmanci da kima amma a je a karanta a iya saboda zamani na haifar da haka da saboda haka wannan littafi da aka ce wai bishara ta na farko dukkan yohanan karya ake yi kun wahalar da kan gufin rubuta da hausa wai kuna targetin bahaushe musulmi ku je saurare ku inda ya karatu amma ka na ka zama to jirgin dan tsaro daskare cikin sauki sai a gama da kai da suke kenan misali a yankunan kano da arewa kuna so mu gaya muku sun 1272 shekara nawa kenan 1272 a kalandar bature ko lissafi 225 minus 1272 maza maza ina masu lissafi shekaru nawa kenan ku gaya 700 to aka fara evangelical abin tsakanin musulmi har yanzu kun kasa samun nasara kuna ƙara musulmi na kara riko da addininsu domin Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takuna hasbun ghalabun walladhina kafaru ila jahannama Allah ya ce kafarai suna ta kashe dukiya min ya karama su Allah ce za su ci gaba da yi to abin da ya kamata ku ku ki kashe kuɗi Allah ce za ku yi kuma kuna yi it increases our faith in Quran dan yace za ku yi sai ku ce okay Allah ya faɗa to ku ki muqaddata Qur'ani sai ga shi dole kuna kashe kuɗi Ibrahim al-Jama'a wani bawan Allah ya rubuta lai suna Ma'awil al-Hadam gatarin rusu. ya kasafin da fada roma ke yi kawai na yada kiristanci a duniya ya fi kasafin kusan kasashe kusan guda bakwai kawai su guda ake to gashi allah ya ce za su kashe kudin kuma za a gallabe su ashe yin da kuke ya kara mana in allah ya ce za ku yi kafin maka sun kun yi ɗin tun lokacin da aka kare crusade a watan may 1272 samuel zuwinar wanda ya mutu 1952 ai shi suka ce manzan coci zuwa kasashen musulmi ya iya arabiya yadda kasan balarabe amma ya kan musulunci wai ƙarshe ya shi aka yi ya mutu ya zama frustrated za a shi da shiga irin na ainihin wato laraba saboda yaudara ita fitaccen malamin coci ne na faransa ya yi haka ya ƙara ƙara ɗayansu sunan shi ya kwanta ne profesa ne a jami'ar ainihin beirut ba beirut ta lebanon ba a a germany shi ya haddace ƙur'ani amma kafiri ne kawai don yaƙi wai addini ƙarshe shi ashe duk aikin manza muka yi amma sai suke shubuwa mata ku zo ku zo ƙur'ani ya ce a sa igiya a wuyanki Dan ya ce fi jili ha hablun ka ji shirme waila abin dariya yaro ya tsanci haƙori da ilimi ake ƙeƙe da ƙeƙe a karatu ba da shirme ba to wannan aya Allah ce waɗanda suka ce annabi ya sa Allah ne to kafirai ne almasihu ya ce ne ya ku banu isra'il ku bauta wa allah ubangiji na ubangijinku bisa shi dan allah bane qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يا أخي مسلمي ونشمل ثانيك قادان يقولوا قل كبكريا تتوهلت كوي تشاوهلا وراك كنا كشكريني يا دلتكم كل شرمي ما إلا ذا ko musulmi ya saki hanya sai kaga Allah ya dawo da shi kuma statistically adadin masu musulmi ko kun sani ai bincike irin su Pew organization suka ce ne ka ba da shekaru kusan 30 masu zuwa musulunci zai ciri gaba wajen adadin masu shigan shi kullum clinton ba shugaban ba matar larry ta ce babu aji da ke saurin yaɗo a amerika irin musulunci baki george na yanzu da shi kai ainihin charles ko dan sarauniya kafin ta mutu ya ce addinin da ke da chances na mamaye kasashenmu shi ne ainihin musulunci sam care prime minister ingila ka ji da kyau ya kai mai wahalar da kan kawai za ka zo ka kana kiran mutane zuwa ga almasihu almasihu da muka fi ka sani shi? kun fi ka sani wane ne annabi to shi yake cewa mu ba mu ba musulmi ne ba ba qur'ani bane mu musulunci ne da kuma annabi muhammad haka yake mun ga revolution saboda ba ku so to bishara Allah ya ce ku kashe kuɗin za ku wahala za a rinjaye ga shi nan musulunci na rara ke ku har faransa ingila yana jin tsoro ko ne kuke wahala da kanku ku zai ku ce wani ba zata ku shigo cikin musulmi da gemu da carbi da larabcinku gurgu ku rudar da mutanen ƙauye wanda yake enlightened educated kai makansa ya fi ƙarfin ka kara da shi a wuce mai kuka zo mai dubar da kuma na Ya ba kuna shigo a kundi na ba ko yan jehovah witnesses zai na su ji kuma to na kawo wannan ne saboda bincin ya yawa za ka hau mota daga nan zuwa lagos zuwa enugu sai ga wani faso ya miƙe musamman in yanzu sai fara wannan motar jini yesu ya lullube shi a ina wani jini saboda ya hana uku sha shida allah ya kawai jini ya ba da ɗan shi guda ɗaya ya ba da aka yi ne aka kashe shi suran mata sha biyu shida zuwa bakwai takwas ta karyata wani hakikar a bible ke gaya cewa yanda annabi yunus ya tsallake rijiya da ba bai mutu ba haka shi ma annabi isa ya tsallake rijiya yanzu za a yi yunkurin kashe shi ba za a kashe shi ba a bible ɗinka to dama ƙwayani mai ce wa ma katalu wa ma walakin shubbiha lahum afala ta'qilun saboda haka wannan shi ne a takaice na ga ya ce mukan ɗin taɓa wannan ne saboda ƙara jan hankali daga cikin makircin ba da abinci saboda sun san talauci daga ciki buɗe asibiti asibitin sai suka sa a sa mai alama cross wanda ya fara kirkiro wannan shine samuel zuwaimar hada yana da cibiya a america ya haɗa kai da ainihin jami'ar columbia mai suna ciu columbia international university wajen yada aƙidin shi zuwaimar wajen yada kafirci a kasashen musulmi za a gani shi da shiga irin larabawa amma kafiri su suka kikiro a cewa duk motocin ɗaukar marasa lafiya ku sa cross da suka kira san ciwure ka kano ne alaƙar kano da misa sanya ainihin cross a motocin ɗaukar marasa lafiya gaya mai dalili amma sai ka ga wani jahilin likita ah, haka dokar take da karwa dokar kasa ta ci karo in ma doka ne da ƙa'idar federal existence idan muka ce mu ɗan federalism mena na federalism ne unity in diversity kun gane ko ni musulmi ne ina da yankina ina da kasata to kar ka dora min abin da bai jiri da addini na ba in ya dace da yan kudu ma shi ka a a ma'aikatar lafiya sai ku sayo ambulances kuma ka cross in kuka ce mun ki mu bar motar haka da yawa a cikin yaka masu motoci masu zaman kansu kuma me aka yi musu sai ga dan boko kinni ya ki kwakwalwar a haka dokar take sai ma ga cross din bayan kuma Allah ya la'anci cross tun da kariya suka yi Zama sake tunanin mu bincike eh, mu musulmin ne da gaske kuma in dai da gaske federalism gaskiya ne ku kyale mu rayu da abin da ce don in ba haka ba in ka ci haka kasa take yi to ya ka ta dinga yawo tsirara ka ta sa yi da nuna haka yake akwai irin a tsammanin ka sai ya yawo tsirara in dai haka na misali sai ka ci alade ku ce ba ku mun da zama ɗaya kuma kai ce cuci a christmas da kai da zama ɗaya duk da ce a'a ne musulmi to dole musuluncin nan a ganshi a harkar kiwon lafiya a makarantu mu tashi mu tsaye mu kare mai addinin mu wannan bai ci karo da ma'anar zama ɗaya ba Allah ji kan Aminu Kano Najeriya ɗaya ce amma kowa san gidan wasu kuma kusan yawan nan magana ba kuma gaskiya ne Najeriya ɗaya ce amma kowa da gidan uban shi ni ma da gidan ubana shi ma da gidan uban shi amma mu haɗu a sama ko a tsari akwai abin da ake kira ainihin concurrently da executive common residual concurrent jiha da sama su haɗu misali gandun jeji an gane ko residual kuma abin da ya shafi jiha da tsarin kaku irin shigan da ya dace da mace a enugu shi dace da mace a kan a'a za ka samu yan bukon da ba su da takafar addini suna a'a mu a kyale mu kawai ɗaya ɗaya ne a yi mu uwa ɗaya uba ɗaya dawa Ya ba ka san addinin kawai da sallah to ko a tsarin federalism ma kun kauce hanyar zance ne mai faɗi ba manufa ta muku a kan ah, christianity amma dai kullum lokaci lokaci musamman muka ba da misali saboda addini ne ake yaka cikin yakin akwai munafukai a ciki waɗanda haɗa kai da kafirin yana amfanin aljiwarsu to me amfanin ka ba ka yadda da inna dina inda lahil ba ka yadda ba ne fito ka gaya masu musulman munafinci ba zai maka magani saboda haka wannan littafi da shi da wannan ɗan ƙaramin shi kuma wannan littafi ba shi taimako daga sama duk makircin ne kun gani ko kowa ya zo da taimakon a oh, gashin daga sama misali mu da muke da littafin da zo daga sama Mu muke da annabin da ke samun wahayi daga sama muke da ke da mala'ika jabra'il da ke ka wahayi daga sama zo kana mana wani shirme abinda aka gina shi akan hatta sunan kirshi ana ce ma ba suna annabi isa ba ne je ka karanta ainihin littafin ka da kake da shi ainihin wato act of apostle cewa a garin antioch ne aka fara kiran mabiya kiristoci bayan annabi isa ya bar da shekara arba'in da ku kiyaye wani tare da haka za ka suna gina makaranta ya Allah ne faɗa za su yi a kai tara anna arsalna shirna alal kafirin ta'uzuhum azza Allah ce kallon da muka turo shaidanu suna zuga kafarai. azza suna ganin suke kan to dama Allah ce za ku yi gashi kuma kuna yi so ba wani abu da za ka yi da zai ba mu mamaki kuma Allah ce za ka yi defeat the Quran to e to prove it wrong matun da kai sai kara mana kuma imani dama ce za ko mutum na ce wani shu'umi ne ya ku gani kuma sai shu'umanci ce ban gaya muku ba to Allah ce za su kashe kuɗinsu in su yaƙi musulunci in chapter 8 za su yi Allah ce za su yi to ku kima amma atla za a rinjaye su kafare zuwa wuta za a tashe su shi sa ga da yawa suke gane gaskiya suke kama gaskiya to kai musulmi kar ka rikice kamar hanya da yawa sun gane akan kudu suke sun dawo hanya to kai me kake jira ko wannan na gaya muku kaɗan ne cikin abin da ke akwai shi ko bus za ka shiga ka mallaki abin da ake kira wato convert kit kamar da ake cewa ni ba na cewa convert sai ce convert kit yan dabaru ne na tinkara duk wanda zai tinkare ka kuma addini ba ka bukata kai rigi kai dambe da hujja ka kai naushi na karatu ba naushi na rigima abada na fata an gane ko kuma karka taɓa wani damuwa a cewa musulunci ya karanta da ta'addaci akwai 'yan ta'addan da suka mamaye kasashen musulmi suka kashe na kashewa shekaru aro aro a cikin dukiyarsu suke yakar ƴaƴan mutane su raba su daga zuwa kafirci akwai ta'addanci akwai moral terrorism akwai intellectual akwai physical ne kake nufi shi yasa muna da manyan malamai a masar irin su a doktor da kuffar idan ya sa kiristoci yan coptic a gaba irin su butur zakariya wallahi gudu suke yi ko da babu dalili babu saboda haka wannan abin da ke akwai kenan suka buɗe makarantu na kacin cin da kacin kuka yi 'ya'yanku na ce ku rufe za a yi addu'a za ka yi ɗan kawurin hatta kafar irin su dr kenneth kawunda tsohon shugaban zambia karanta littafin shi zambia shall be free abinda su haka suka zo mana da bible suka ce ku rufe ido zai addu'a muka rufe ana buɗewa sun kwashe ƙasashen mu sun bai ƙasan mu sun ba mana bible ashe abu ne wani cikin business kawai kawai ga yi wani malami limami da ke da jirgin sama a najeriya na shi na kashin kanshi flip sufa so kada muna faɗin wannan ne saboda dole mu kare ainihin addini da bayani na ilimi wanda zai gane ya gane wanda ba zai gane wannan kuma ruwan shi amma ba ka tuhumar malamai da cewa sun yi ƙasa a guya su faɗi gaskiya ba liya halika man halaka an bayyana wa yahya man habana wa inta Ali? Allah ka samu dace wannan kenan in ta kama za mu sake komawa kuma na son kowannen ku ya hango wata tambaya akan wannan matsalar. ita dai abin da ta faɗa ke. in abin na karanto muku ne da ban so an karanto ba ta ce mala Allah kan iyaye amin dukkanin mu gaba da malam yau kirista sun zo sun raba bishara haka suke faɗa bishara bisharar ne bisharar shiga wuta suka ce ka zo ga musu yadda annabi isa shi ne allah ya ka kashe wuta don allah ce wanda suka ce allah kafirai ne arna ne har wannan dan allah ne ƙarya ne bible ma ya ƙare ta a cikin st louis shine dan allah ya ce haka ne kuka ce na fata an gane ko to su take cewa sun zo raba ainihin wai bishara a malam ya halatta mu karanta ni dai na karba a zana biya muku suna gana ba da ansa ya halatta ka karba ya danganta ga kwari da ido da kake da shi kan matsala amma ka ga zakin baki kabi wallahi sai ka faɗa cikin halaka amma ke kin kyauta da har kika rubutu kina neman tambayar ko ta karba kin karba kuma kin jefa ta wata ilimi burgudan hali in kina da kayan aiki da za ke ingejin ɗinsu a cikin tattaunawa hai muna muna aiki ya sun taɓa zuwa ne daga ƙofar na isa shekarar da ke goma wani zai na musu rawan kai shi ya zo da hujjojin da zai iya sa da wani malami ya karɓi kiristanci muka ce mu da muke da annabi isa ƙoran so ashirin da biyar aka kira suna annabi isa ƙoran me za ka gaya mana maman shi na na maryam suna da sura suna suratu me ya min tun daga genesis har littafin revelation ta take da gospel of mary a bible from mu muka sun daraji ta da kiman qur'ani ya fara kare ta daga tuhumar mutane da suka ce ta yi ko ba haka ba ne? da sai wannan fasson ya zo ni sai na ga aika fata ta ci a lokacin me ke tafi da kai ina eh, zo ne nuna maka kalmar Allah in ce mara ba in ce to kaji kalmar Allah ga ta nan ya ce da word kawo God eh, na ji amma dai amma mai ce to ina so kafin mu tattauna komai da kai ta yi imani da annabi isa ta ah, kwarai kuwa ni imani da shi ya nan zo kai ma in ja ka ce to ina da mushkila ɗaya. a nan kundi la aka haka ni da shi a gida na ce inda ka zo ne kuma da jama'ar da suka tau da shi inda da gaske ka yi imani to ina son ka buɗe littafin ka littafin st mark a cikin sabon alkawari matthew mark john luke su ke nan guda canonical ya buɗe ka buɗe ainihin wata sura na gaya min sunan sura ta chapter 16 sura 16 17 bude buɗe sai bude karanta yace nace abu zan karanta kai za a karanta a littafin ka ni na san shi aka read ya karanta ko nabi isa ya ce sun ce ya ce he said to her say qila annahu qala cewa duk wanda ya imani da ni yana fa karantawa magana annabi isa ke za a same shi da ayoyi guda biyar alamomi guda biyar na ce karanta mana eh zai yi magana a sabon yare he will speak in new tongue na ce ta tsaya wurin yanzu ka zo ne ka gamsar da ni alamar kana da imani da annabi isa da ke son imani da shi shine za ka yi magana a sabon yare ashe sharadi ne in tabbatar da kana da imani kan abin da za ka kira ne ka yi magana a sabon yare za ka iya larabci don dai larabci sabon yare ne gare ka kuma bible ya ce waɗanda suka yi imani da ni za a gansu da abu biyar na farko magana a sabon yare na ce na tabbata arabic is entirely new to you speaking arabic to dai bai samu ba kaga babu imani to ya mara imani zan kan zuwa gama sharɗin imani abu guda biyar na farko magana sabon ya rike to mu aje wannan na biyu cikin dai bible babu st mark kuma yana taɓa mara lafiya wato wanda ya tsiga mu da shafar aljannu zai warke kaga ruqiya kiya exorcism shi ne abinda wannan misali wanda ya mutu nan joshua prophet joshua kun sun shi ai yake ta sisi wanda kirsi da yawa sun ce mai sihiri ne ya fi majin ba maka za ta su ya suke na uku sai ta ce in ya taɓa mara lafiya zai warke ce to ta ga muna da asibiti na AKTH mu shiga da kasashe su likitoci su wuta a bible ne faɗa ba ne ba za ka ka faɗa ka tafa shi da ruwan jikin shi mana daga na ya fanci gaskiya da going was not going well na ce na hudu bible din ya faɗa a cikin st mark 16 wani ne cewa inda mutum zai sha guba to an zo ba abin da zai faru na ce to fasto yaya sai ka sha guba fayo sai ka sha yau in shiga gida in ɗau bani da ita a gida ban da ita amma in nemo za ka sha sai ce eh but i cannot challenge god ya ma zan kalubalanci ubangiji to bible ya ce kalubalanci ubangiji kenan malam mutane ne ba su da komai sun musulmi sun yi sai su yi gafa da su su babu komai ne ko maganar aikin haji da kake gani wace ka je wata ziyara jerusalem duk cikin bible ka je ka dauko genesis har revelation ina ka faɗa amma duk musulmi na yi ko ga mutum ya sa sunan shi shine fasto ya haya fasto dawuda waye ji hankalinka musulunci ne zai da wannan sakarci musulunci ya zakarun ka taba jin wani imam makin ka taba jin ai ba zai yi ba ai ai mun kasuwa in mun rina ta ko sautu ba ma ce to kaji ba guba in za ka sha babu ɗin ka faɗa a Ni ce wallahi ina gaya maka in muna da irin wannan a ƙorani Allah ce mu sha Allah za mu sha in dai shi ce sai dai mu Allah ce wala taqtulu kuma shi ne natural amma abin da aka fara littafin ka kira kuma shi ka zo ka kira ni wai wai zuwa gare shi sharaɗin kana da imani sai ka yi wannan sai to ni kuma ina son mai imani da almasihu ne sai ka haɗa biyar cikin duk sai ma nake so shago ba na tabbatar nan ban labarin rikici na ƙarshe kuma inda zai tafa maciji mai gufa kamar sari kutub ko kobra abin da zai faru to ba sai mun je wannan mali a dai shago ba a to abu biyar ne to waɗannan dole musamman matasa da ke zuwa sabis a kudu su riƙe waɗannan muna su combat kit ba ka bukata kai rigima da kowa da wannan za ka kore shi wannan karya ce an canza karanta annabi isa kamar da ake samun bid'a a cikin musulunci ke canza al'amura to Allah ka tsare muka kare saboda ka baiwar Allah tare da tambaya kin rutu lokacin karatu mun na sa'i ne a la Allah in mun koma mu sake fada amma ne ke ne alkawari kan kudu ba cewa zan sake karin haske gwargwadon hali gane ko suna nan abaje a najeriya ɗayansu da ya gane gaskiya ce wallahi adadin waɗanda ya halakar da su da sunan shi kirista ne amma yana kira tunda yana larabci garma garma har a ja kulowa ana murtaita kai da baka san qur'ani ba Allah sai daga ba Allah ta ya gane sai shi wallahi bai san ya zai ga waɗanda ya ƙasar ba cikin gullible muslims gullible wanda ba su da ainihin fahimta to kar ku ji wannan ku tashi ba tare da ɗaukan matakin ku tashi ku ƙara karatu ba ku ba addini kariya ta fuskar ilimi ta fuskar karatu gwagwarmai ga wannan ba ta mutum da ya wace dukkan ne mutum kun haɗe sabili a ta ƙoƙe lalla da firatin ana wa subhanallah na ana na suke turki wasu Allah ka da mu kun Allah ta'ala ya ce zuwa ga tafsiri a ta abu duna min dunin la ma la nafa ga ya musu kwake bauta wani bayan Allah koma bayan Allah abinda baya iya mallaka muku cuta daɗa ko amfani wallahu lallai mishi Allah huwa sami' shine mai ji al'alim masani kul kuma ce ya rasulullah ya ahlal kitabi ya kodan da aka baiwa littafi la ta fi dinuku, kar ku yi huluwi wuce iyaka cikin addininku menene huluwi misali kuce annabi isa Allah ko ɗan Allah ko Allah saqir inna Allah saqir wa nahnu aghniya ana hulu to kar ku yi huluwi cikin addinin ku ghayr haqq abin da yake ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu Kar ku bi soyayya soyayyen zuciya wasu mutanen da sun riga sun bace tun tuntune wa adallu ka ka duba dallu wa adallu wanne su hadari fatacce ko mai fatarwa wannan ta hatsari mai fatarwa mana saboda ai sai da ya bace tukun ke batarwa shiryayye da mai shirwa ne ta amfani shirwa domin mai shirwa sai da ya shiru tukun ke shirwa to kullum ka roƙi Allah ka zama mai shiryarwa domin in sai ne kake ganin ka gane ka gaba baki kai shiru to la'anan Allah ne shiru ba gaskiya ka kyale la'ana ce Allah ya kare mu da haka to saboda haka ya'ani karku bi waɗanda wato sun fice min qablu wa adallu kaseeran sun fitar da mutane da yawa dan ganawa wa dallu an sawa'is sabil sun bace daga kan gwadabe mai kakkiya ta hanya aya ta gaba ka karanta لعن الذين كفروا الذين كفروا من بني إسرائيل لوحينا أنسيني أن كدل أنا أنقانيكو أكن كافري يجتكم بنو إسرائيل إسراء نانسن عبدو إيل الله هذا سكتش ما نمتنا أيران حبلو أنك جي إيل تو الله سكتش عرفتم؟ kuma yawanci za ka iske sin a arabiya kan kasance ainihin shinun a hebrew na ka suke ce shalom alaikum madadin salam suke ce moshe musa kenan ina fata an gane ko saboda ka allah an ci waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il wannan la'anar ta zo ne ala lisani dawuda wa isa maryam a bisa harshen annabi dawuda yin annabi dawuda suna daga cikin annaban banu isra'il shi ne isra'il ta yanzu da aka kafa ta a watan mai 1948 suka ɗauko wai the star of david wanda shi ke wakiltar tutar isra'il wanda karya suka yi mai annabi dawo da momini ne ko ko ina ina mai haɗa ku da imani da shi bi da zai abin da kuke yi na genocide na kashe sharauka, ba zai yi ba da haka Allah an ce su a bisa harshen annabi Dawuda da kuma Isa ɗan Maryam zalika bima afu wannan la'ana da aka yi musu bima ai bi sababi isyanihim kan saboda sabo na Allah da suka yi shi ke nuna maka ashe sabo niwa kan haifar da la'ana lakin shi mu da sabo. ta ce zanace zanace yaya a'a sace sace da zo wuri ba naka ba ka bi dare ka haura katanga ka je kai sata ka cuci kanka da kanka ka kwari kanka da kanka ka halaka kanka da kanka don kowa ce da ke komai ba ina mala'iku suna binka abin da ka sacin ba zai amfani ka komai ka kuma zama yaron shedar ba ka aje ba na biyu ɗaya kenan na biyu ga ka da tsoro don baka isa ka yi a fili a ganka ba ashe miskini ne kai ina fata an gane ku ko tauye muni kanta iyaye ko wasa da neman ilimi kai a cikin hadisin dan abbas cikin bukhari na tsammani har da muslim annabi sallallahu ya zo wucewa ta kabari guda biyu sai aka ga ya tsaya ya yago kuma biro ya kafa akan kabarbura guda biyu ya rasulullah me sai ce ai waɗanda ke cikin wannan kabarin na ji kururonsu ana musu azaba la ilaha illallah ice wa mayo azaba ne fi Kabiru. ba kuma ana musu azaba kan wani babba ba ne a su ba kawai ba ne ya ce ɗaya in yi fitsari ba ya tsarkar jikin shi ɗayan kuma annani ne ne ya ɗafi tana ne ja musu azaba zalika bi ma a sau kenan abin fahimta mai wasa da sarki ya yi tsari bai damu zai tsari hirshar ya tashi ya bi jikinsa ya roro suka ce akwai yiwuwar fitsarin zai zama cumulative ya taro ya zama kamar bam ya shiga kabarci daga cikin shirin mabuta ilimi shi sa don kafin ya yi kamanta da kafin, kai musulmi ne suna da tsari yi abin da za ka iya abin da ya fi ƙarfinka allah ya san kai abin da za ka iya na biyu ce me suna annanimanci kuma ya ce na kafa wannan ne kafin na biyunan wallahi ya bushe kun fahimta in ya bushe ba a cikin yawon a zuwa su da dalilin sana karkare na sabo karka taɓa raina sabo sai dai ce ne allah na ta zuwa magana ta ƙari amma ka yi ka ce to menene a ah, sana fito na fito da allah ko dokar kasa kake to ne. ba komai to sai su najeriya kasar mu da ya ce to ne. allah ka gyara mana kasa ya allah zalika bima asau wa kanu ya'tun sun kasance suna wuce iyaka suna shishi kan dokokin allah kanu la yatanahau na'am kanu la yatanahau daga cikin laifuffukansu da suka janyo musu azaba Kano sun kasance la ya tana hauna an munkarin faru lura ba fa yana hauna hmm. su a karantansu kansu ba su hannuwa gabarin munkari menene munkari kaga munkari kishiyar ma'arufi ke misali kaga hana zaka ai munkari hana zaka hakin mutane ne haka ne mai guda? amma Allah ce a ba su in ka hana kayi munkari kallon haram munkari misali a takaice duk abin da shari'a ta ce Allah wadda da shi shi munkar abin da the abominable kishiyar munkari shine ne ma'arufi abin masha Allah arzu duk wanda kake turonin account ɗinka yaya anan akwai daɗi a wallahi da daɗi eh. da a ce zo ka ci to da a ce turo a da Allah wane ji tun ma mawala akawun zai zai to hada nama to kaga misali ma'arufi kenan ka shigar da farin ciki a zuciyar uba ce baba na zo ga shekaru. me zan maka da safen nan kafin da ta harkoki na a tattara min kaya zan wanke maka ka dauki kayan ka wanke fizikal, ka sa su kola ka goge ka kai sa turare ka zo ka ce gashi farin ciki zai ko bakin ciki ana samun wannan daga aya a yau a ba ka korewa sai ɗaiɗai misali yarinya budurwa ta ce mama yau na ɗauke miki shiga kici na kin kwamin girki ai so nake ba zai ci girki na yau he feels proud domin karko kai ni gidan miji ban iya girki ba misali misali ne zan yi ina gida duk sati na zo hutun makaranta har na koma kin daina aiki wannan misalin ma'arufi ne amma ki zo da soyan ke akadagiyar ne kina da karatu kin farka kafa kina karanta nobel kina kallon babaki tana aiki sai yar ta zama uwar uwar ta zama yar ir irin wannan yin Allah ya kyauta saboda ka sun kasance ba su hana munkari da suke yi sai Allah ce labi sama kawai ban da abin da suke aikatawa aya ta gaba malam

ya tawalladul kafaru suna jibintar kafiri. wato kenan jibintar kafiri kan kafircin shi haramun shine at-tawalli wa tabarri alwala wal bara jibintar kafiri na daukan ma'anoni da yawa amma babu inda shari'a ta hana ka mu'amala da kafiri ka sai auren sai sai auren kamar aiki zai hada ku zama kasa ya hada ku ya ka iya sai ka tafi akan ka'idar lakum dinukum wale ji amma akwai red line inda ba za ke tare ba ya zo da al'ada ta kafin jika ce to aikin aikin mu daya ai babu komai a'a to ne a tawalli wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum arastum haka Allah yake cewa za su da yawa suna jibinta waɗanda suka kafirce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tirda abinda rawukansu suka gabatar musu an sakhita Allah alaihim ganin cewa Allah ya fishi da su fishin Allah musiba ce Allah ko fishin Allah tashin hankali malamai suka ce daga cikin alamar gane fishi ya sauko a ubullah astaghfirullah ba ka kashe mu shine ka gani baka wani shayin sabo ba ka jin kunya kowa ko kana cikin problem babba kowa a inda imani na garawa da haske dole ka ji ɗar nisa ne ka zai sai ka shiga ɗaki kana self-criticism Allah na tuba ba zan sake ba ka ci kanka tsakaninka da Allah kuma lokacin da ya yi jami ne ne ba Allah ba zan boye mutane ne halakake kake wallahi imani ya gamu da tasgaro ya gamu da sankara ke ai dole inda hasken imani ka ji shayi ma Allah ta karka yau mutum ma da ya ci karfin kana shayin da balin mana Allah ne kowa ne kowa Allah ka tsare Allah ka tsare Allah hmm? saboda Allah ya fishi da su wa fil azabihum khalidun cikin azaba suna masu dawwama ne ku hakuri mu kai aya ta karshe ko sai mu tsaya wurin na'am ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما ولو كانوا دا سن كسنجي سنة إيماني دا الله دا كما النبي وما أنزل إليه da abin da aka saukar zuwa gare shi shiwa annabi da sun haka mattakhadhuhum awliya da bu surki riki kafirai masoya ba ana maganar halin kitabi a madina da suka haɗa kai da ƙurashen maka don ayyaki manzo Allah kun san ku an likitan kun san labarin shi a cikin littattafan ku ga shirin a cikin littafin ainihin deuteronomy bayanin bayanin manzo Allah a cikin littafin john cikin bible sai suka haɗa kai da kafiran makka to shine akan su ayata sauko to aya tana da sako mai kakke duk wanda ya jidinci kafiri akan musulmi ya ce mai kamar abin da ke faruwa a gaza yanzu kuna gani ana zuba jinin musulmi kasashen Laruba kusa da ashirin da wajen hudu ko sama da haka har ku rufe mabulbulan ainihin rafa abinci ba ya kai musu mutum na layin karɓar abinci amma an kashe shi palestinian ta fito da ɗan tana gudu bam down suna mutane ne waɗannan ne ina humanity ina da majalisar ɗinkin ina yake ko abin da ke faruwa na ta'addanci a najeriya kashe mutane da ɓanna da ta'addanci a ce za ka yi solo da su kamar yaya malami ya tsara mutuncin kanshi da kanshi ka kiyaye abin da zai ya kushi mutuncinka na mai don misali an muku ba daidai ba wanda kuke kashe laifin ne suka yi ku tinkara masu mulkin mana in su ne suka mana laifin misali la ilaha illallah Allah ka gyara halayen ka ba mu ikon kamanta daidai da aiki da daidai da kuma tunkarar karya a yake ta yadda Allah ta'ala ya ce a raftun su raka da sun kasance suna imani da Allah da annabi da abin da aka saukar gare shi wallahi da ba su rike su masoya ba walakin na kasiran min hun fasiku sai da yawa daga cikin su fasikai ne in ka ce fasiki kuwa shine wanda ya fice daga biyar Allah da ya ce illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih iblis ya kasance cikin aljannu ay fa sai ya botsire ita daga biyar Allah ɗan uwa masu albarka anan za mu tsaya za mu tashi da yardan Allah a aya ta gaba latajidan na ashaddan na ita ce aya mai lamba da biyu, inda rai da lafiya Allah ka ƙara haɗa mu akan ma'idar ƙur'ani Allah ka azurta mu da iman nagartacce ya Allah duk ka ne suka zo jin ka Allah ka biya kowa bukatun shi ya Allah kowa da akwai abin da yake tsoro Allah ka ajiye mai Allah ka baka san mu zama lafiya ka taimake mu tsaro ya dawo wanda suka bauɗe daga hanya Allah ka shiryar da su ka gyara halayen su banki kwanna suke ba aikin hari suke ba ba kuma zai taɓa kai su ga samun rahamar ubangiji ba a dalilin jini da kuka zubar sai in an tuba an gyara waɗanda ka jarrabe su da mulki Allah ka masu jagoranci malaman mu ka ci gaba da ba su kariya wajen faɗin daidai da aiki da dai ya rabbul alamin Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu samarin mu Allah ka ba su mataye na gari kuma matayen ka ba su mazaje na gari wannan damina Allah ka sa ta kasance mai albarka idan ajalin mu ya zo Allah ka sa mu cika da la ilaha illallah muhammadu rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh